وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما يا كومو مني Allah ya yi muku alkawarin wasu ganimomi masu yawa waɗanda za ku samu a yaƙe-yaƙen musulunci a nan gaba, amma sai gaggauto muku da ganimar haibar kuma ya hana hannun Yahudawa daga su afka iyalanku a bayanku, kuma don wannan ganimar da aka gaggauto muku ta zama wata alama ce gare ku da take tabbatar da samun nasarar ku daga Allah da ƙarfafawarsa a gare ku, kuma Allah yana shiryar da ku ta farki madaidaici wanda babu karkata a cikinsa.